بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاخذوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من بلادهم بطرا ورئاء الناس ويصدون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

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wani wa kuma kifin ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa da tafiyar alƙur'ani mai girma a wannan rana ta shirin da biyu da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu littafin da ta mishan يومنا goma sha uku ga watan gobe shekara ɗaya dubu biyu da ashirin da uku. Har yanzu dai bayan ana tana ci gaba da kawo mala'iku. Ku ce Allah ba. Allah ba. Allah ba. Bi mu da ta sai. Bi mu da كفاية سنأتوا ما يقول وقدي تحسنا اليمين نبقى نبقى شنو هو وكريم يعتذر الزيارة wanda da tafi na da ba ki fara ki da da tabar ku ana kan ko ne da sai Allah ka sa mana ciwon shiga da da wannan farki zai zo na yadda da a sauka Allah zai a da a da ba da هو الغير رجع الغير يكون يقول المسلم أشهر المدعية هذا ما راجع عنا كارا ويوانا أنا كارا ويوانا أنا إننا نجي على مشاكل إما نجي على مشاكل إننا نجي على مشاكل إما نجي على مشاكل يقول إذا لا يكاد إلا تلفزنا من قرون على الأشياء daga nan akwai super bowl concert super bowl concert limited super bowl concert sun haiko wani biyu mutum jira su yi ala ka shaka su kamfe ala ka wurin ke su albarka kai wajen shi albarka da ita za su abin ke su a tsarin ba ta hana ala ya zara

Latif, John, Ogoyenta. Ya itu orang itu mengumpulkan jalan itu. Tuhan ya kata Mereka kata itu Abdul Latif. Abdul Latif. Allah ya kata Allah Allah ya kata Syekul itu kanak. Allah ya kata Syekul itu kanak. Rasul isi da sabar. Allah ya kata Syekul itu kanak. Allah ya kata Syekul itu kanak. Allah ya kata Syekul itu kanak.

Ustedes quedan quizá y hay como la luz de manera de más. Hasta que haga bastante, hasta que tú te salgas de la salud de la vida. Wasu bayan ana su suna kuma rayuwar mutum da da kuma shi ne, da da kuma a cikin yana da wata da a cikin su bace ta zo da fili na mata da ke kan hanyar ta komawa suka rasa wani da ya kai da mutane ba. Allah ya yi masa akai Allah ya kara wa rayuwa a maka daga nan akwai wasu bayan Allah sun aiko wa ya kai kuma sun naira dubu ishirin da kuma naira dubu goma goma jin da naira dubu da ni sun Allah ya kara masa a kai Allah ya kara duke shi albarka Allah ya kara masa cikin sauran bayan Allah ya kara masa karin suna sai da idan layi daga nan sai bayan Allah a zai ni kuma da kuma da naira dubu biyu zuwa daga ɗari biyu zuwa a dubu biyar sun ba da wasu zuwa ta naira biyu da da shida da biyar. Ya Allah ba ni tafi da su zuwa ka da su Allah ka ta abin da ta zo su zama. Allah ka haya shi da rayar da. Ci gaba da kuma sawa marayu, ana ba da Allah ya yarda. Wannan yana da cikin hanyar samun mafaka da wani Allah ta zama su da lafiya da ke ta masa. yau da wani wuri da aka tara a marayu a yau naira miliyan uku da dubu ɗari hudu da hamsin da shida da biyar naira miliyan uku da dubu ɗari hudu da hamsin da shida naira biyar Allah ya saka alheri na ga wani da na da mutum da shi wajen da yake da shi na naira da ya hamsin Allah ya ga wani da kuma ta hannun da tawo a ne Allah ya zama da wani da ya Adam terjebak di sini. Uh, Selain itu, Melayu saya akan ikut dulu rumah putih. Ya, betul. Jadi, saya ingin mengumumkan saya akan mengatakan sudah tahu saya beritahu. Aku lagi Melayu. lagi zero zero zero four double five three double five three zero zero zero four double Let me check that. A thousand Jesus covers and then privilege foundation. Allah Allah Now Allah Allah. ولا تكونوا كالذين من بِأَهْلِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ هذا يقول يا قوة المنزل الذين خرجوا من ديارهم وولدت في ذكر الجنس الكبرى سلا أبو جرمانك سلا أبو جرمانك سلا أبو جرمانك والأعنى هو الذي يوزنيا سورة قريشة سلا تكتوز وعلا أبو موسى وكبير سلا جرمانك أنا فرع أبو جاهل cewa irin ya yi ya kuka wata shi wanda zo mutum da kowa gira ya ce kan ya da nan da حتى نتوجه ونقيم بها كلاما ونذهب النصوص ونجرى الصمود وتأتي من القياس وتكمر من العرب وببصيرنا فلا يزالون يهابوننا أمر في بالإعلام الله كيف نزال الله بشرك عين وحيد البلد mu soke rakuri a kan saman nan yadda su kuma ɗaya wani shawarar kuma jiya ilimi za su kuma ɗaya da na haƙƙi da tafiya a ya ce wata da tafiya da tafiya iya ɗan mata yanki da suka iya rawa da waka yadda su rawa أشهد أحد يجي يجي يجي الأول فإن وانا كنت ممكن يجي ولا تمشي ولا أو هذا هذا أبين له كأنه أبين له أبين له كأنه يجي الأول هو أبين أنا كنت أقول في هذا المعنى كل يوم في هذا الأسمان اليوم كل الأسمان اليوم karfi a da dukiya duk ba a jira wa wannan su da na kashe idan ka ba yawa ce ba dukiya ba karfi ba nasara ta wani wanda Allah ya bi maka shi ne ka shi yasa Allah ya bi maka sunan ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فقروا sannan su kuma suna kira kai da Allah suna ya kawo ni shi islam da kai da guda ne duk su fita la da kara la إكراه الدين وقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وعلانهم بخاملها والله سميع عليم على Şimdi bu süreç ilerledi. El kabarıyla kusuyor. Şimdi ayağa bakıyor. Zaten diğer tarafa. İkide tarafa kafa. İkide tarafa bakıyor. İkide tarafa bakıyor. duk wanda da Allah ya halaka da su Allah ba ya da su wani saboda kan shi da Allah ya da su ne saboda ba shi kuma wasan bayan su su yi da yi wani bayan su ta kawo da za su yi da bayan da ana zai Allah ya da sai ta Allah ya ce wa yanzu da Allah ya ce wa lahu ma ya lamuna Allah bai kiwaye ba ne dangane da abin da suke cikin aikata na'am وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

Allah ya ce wa izza yana lahumu a a'malahu ka ambata musu lokacin da shedan ya kawata musu ayyukansu shedan ya kawata musu ayyukansu gane sai ce da su ya galiba da kumar yawan minan nasu, a yau duk duniya ba mai iya rijaya lokacin da za su to yakin badar wa in ni jarun lakum ni kuma zan ba ku kariya zan ba ku makwabtaka shedan ya yi shiga wani dattijo ɗan ƙabila banuka almudulaji wanda ake cewa suraka ibn malik to sai ya shigar wannan dattijon in ka gaishe za ka ɗauka wannan dattijon ne alhali ba dattijon ba ne iblis ne la'anatun lahi alai ya samu ƙwarai shawa ce irin wannan taro da kuke ba muhammadu da ya gudun hijira ba duk duniya ba mai iya tarar ba mai irin jayar wurin shi suka ce to akwai matsala muna da rikici da yan kabilar banu kasar mun kashe ɗan su muna jin tsoron kar in mun fita mun tafi yakin su kuma su tabi bore a nan gida su mara banna sai kalle sai ce da wannan karku damu ai kun san ne suka ce kwarai mun san ka sauraka, wai bai san ka ba ko ko san yan banu bakar suka sauraro na suka ce ai shi sa muke gaya maka magana mun san yake ka gita kara ba za ta yi tsallakawa ba yace to zan yi magana da su zan ba ku kariya na, ba za su yi tada muku hankali ba ku tattara hankalin ku kuma hankalin ku wajen murkushe Muhammadu da sahabbansa suka ce to shikenan kai ma za ka bi mu yace kwarai yaƙi irin wannan ai da mu za a yi sai ta aiko da mun kada samun karfin gwiwa sai ranka ya ka tafi tare da shi kalan mata ra'atil shatani yayin da bangarori guda biyu da suka ga juna aka fara karawa shedan yana tsaye yana ganin abin da ake yi can shedan sai ga mala'iku sun fara sauka sai ga mala'ika jibril ya sauko da mala'iku guda ɗari biyar a bayansa sai ga mala'ika mika'il ya sauko da mala'iku ɗari biyar a bayansa shaidan ya ce an yanka ta tashi yana ganin waɗanda kasa alaƙe bai shi ya ja da bayan juya da gudu ƙurai shawa suka ga suraka ya fara gudu sun ɗauka suraka ne kai suraka ya za ka gudu gabanmu wani bakin zai ce ni bari ubi kun ba ni ba ba kai alkawari da kai za a zo har a gama yaƙi a koma ba me yasa yanzu ka canza ra'ayi yace inni a rama la Ya ce ni ina ganin abin da ku ba ku gani ba ku san dawan gari ba ta riga ta baci ba za a samu nasara ba ni a kafin la ce ni ma kun gani na gudu ina ji tsoron Allah yadda mala'ikun nan suka sauko karfushin Allah ya hada hada ne ne ma ce a mun jikirin da za mu zuwa ranar kiyama an fasa a tattaro da taho da sai sa ya juya da gudu akwai wani sahabi ana ce mashi Haris ibn Hisham Haris ibn Hisham daga suraka ya juya yana gudu sai ta da shi ya dauka suraka ne ce haba da tiju ya ka yi magana biyu suraka ba haka yi da kai ba da shedan ya sa hannu ya banke shi ya sha mamaki sai da ya wurgar da shi ya tashi ya rike baki ya ce ah wani irin tsoho ne da kadin bala'i haka shi ya dauka wane ne ya dauka suraka ibn malik ne da san cewa wane ne ba da san cewa shedan bane Allah ka tsare mu shirin shedan to anan shedan ya juya ya gudu ya basu shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce

kullum cikin al'umma ba za ka rasa munafukai ba su munafukai suna da cikin musulmi sai dai ba abin da yake sa su bakin ciki kamar musulunci na nasara kullum bukatar a samu matsala kullum bukatar su ke shi munafikin yana cikin ku kullum burinsa ya za a yi ka ba da ruwa je kwanta tun tsire da dariya ce haba mun ga musu su bi a hankali ba su ke ba yanzu sun sha tafi karfin cikin munafiki ke Allah ka ƙara kunyata munafiki inda suke a cikin al'ummar musulmai shine Allah ya ce wa izai yaqulu al munafiquna iz yaqulu munafiquna ka an ta musu lokacin da munafikai ke fada wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda a cikin su akwai cuta cutar ta shakka da kokonto har yanzu ba su gama yadda addinin Allah zai taimaki addinin ba wallahi har yanzu a cikin musulmi akwai da bai gama yadda sunnan nan sai ta kai gashi ba har yanzu akwai har yanzu akwai wanda yake ganin islam din ba zai kai labari ba saboda an masa taron dangi an yi magana ce ba ku fahimce ne ba ne duniyan nan duk abin da ka ga amerika ba ta karbe shi ba ingila ba ta karba ba haɗin kan ƙasashen turai sai ka san karfin wa'in mutanen kuwa ba su karba ba to akwai sauran matsala wawa in ma ba su karba ba Allah ya karba ko bai karba ba je America ga yadda ake musulunta je America ran da muka je New York muka je New York muka je United Nations majalisar ɗinkin duniya ba da ne ƙarshe ba abinda aka fara gaya mana shine shugaban shek bala da kai muke so ka ba mu sallar juma'a a masallacin da ke cikin united nation akwai inda aka yi masallaci a ciki kuma a bakin ruwa suka aje masallacin yadda daga cikin masallacin gaban ka glass ruwa ne zaka gani suka ce shugaba shi ne mana sallar juma'a ta yanzu Magana gane suna ta cinye amerika ba ta gaba a cikin security council ina security council kwamitin sulhu na majalisar ɗinki duniya inda suke mitin ta gaba a ci ɗan guduman nan da sakataren majalisar ɗinki duniya ke ɗan bugawa ni ma na daga har ya laifi, ba ku gani ba wani na ce ba karka buga nake yin jiwa wata ya guduma shi Allah ya ɗaga ta ya ce ya Allah da kafirci da bidi'a da shirka da tsiya da iya shege wọn bulo sabon da manzo Allah ya ce ba wani gida gidan na tabo ne da dutse akai ko tanti akai da fata sai islam ya shiga bi izzi azizin wa zilli zalil Allah mun gode maka da ka ba mu wannan addini to shi ne munafikai suke dariya da suka ji ƙureshawa sun goro juna ka sha dama mun faɗa mun gaya musu su bi a hankali darra ha'ula idinu waɗannan addinin su ne rude sai za an ce ƙurayshawa suna nan sun yi shiri sama da runduna ta soja dubu da makamai za su zo a musu kan guda gaba mu dai Allah ya taimake mu ba mu je ba in ji mu da da ta to ba da shi hankali ba da ba mutum zai kai shi suna suna ta kulle kulle a Madina suna za a gama da musulmai sai musulunci ta kare musulmi addinin su ya rude su ya kai su ya baro shine garra haula idinu akwai abin da su gane ba ne Allah ya ga musu cewa man ya tawakkal ala Allah abin da gane ba shine ne wanda da dogara ga Allah fa inna laha azizun haƙi lalle Allah mabuwayi ne mai hikima Allah zai taimake shi shi Allah ba taɓa samun wanda ya gagare shi ba ba taɓa samun gwani da ya iya hikima da tsara abu kamar shi ba sai zama da shi ka dogara kuma yace zai taimake ka zai ka samu filuwa abin da kai ba su gane ba ke shi yasa in zaka dogara ka dogara ga wa ka dogara ga Allah kar ka dogara ga kowa me yasa aka ce kar ka dogara ga kowa duk wanda zaka dogara da shi akwai ran da zai mutu Har ya nake ko ma wane ne duk wanda ka dogara da shi kuma shehi ne wata ya mutu kuma mutu ba ma kuma zai mutu in ma kudubi ne ya mutu in ma gausi ne ya mutu in alhaji ne in ma bai mutu ba zai mai zai mutu in gwamnan jihar ku ne in ma bai mutu ba zai mai zai mutu in mai martaba ne in ma bai mutu ba zai mai zai mutu in an rama Ahmad Suleiman ne in ma bai mutu ba zai ne zai mutu duk wanda ka dogara da shi zai mutu to in za ka dogara sai ka dogara ga Allah idan za ka dogara to wanda wakala na lahayi ka dogara ga rayayye allazi la ya mutu wanda baya mutuwa wane ne alhayyun allazi la ya mutu Allah shi yadda shi kada yake dogara da shi ba dogara da annabawa ba dogara da mala'iku ba dogara da manzanni ba dogara da shehudai ba dogara ga waliyai ba dogara ga general buhari ba dogara ga gwamnonin najeriya ba dogara da senate ba dogara da yan majalisun samari ba dogara da alhaji babba ba a dogara da kowa da wa ake dogara alhayyun da zila ya mutu rayayye wanda bai mutuwa yanzu idan ka dogara ga shugaban kasar Najeriya idan ka je Bulgaria ka shiga bala'i sai kai kaka ka je Norway dan ka samu kuma Norway din kowa ka gani na da jurisdiction akwai inda anan ne zai iya taimako kayan abin ya same ka a wani wuri ba zai taimako ba Allah ne kawai rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa Allah shi ne shi ne bai da iyaka shi rabbul mashariqi wal magharibi ne tun daga mahudan rana har mafaɗar rana duka ƙarƙashin sa ne la ilaha illa hu ba abin motawa da gaskiya sai shi in za ka riƙe abin dogaro to ka rike wakila riƙe shi abin dogaro shi kada za a dogara da shi

ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله كذو كذو ومن يتق الله يجعل له مخرجا Kazo. Ka zo. Why? Aha. Duk wa'in na ayo abin da nuna mana muhimmancin dogaro ga Allah madaukinsa. annabawa wa suka dogara da Allah suka dogara annabawa ne ke cewa malana Allah na tawakkal ala Allah me ke gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba annabawa ke faɗin wannan magana idan annabawa sun dogara ga Allah kai kuma sai ka dogara gare su ha akwai wani kilib da yake yawa social media da wali dan nasu wali dan nasiru kun taba gani akwai na fi gani a nan wani dan nasiru na fi gani na ga daga hannu wai shi wani dan nasiru zai tafiya ne tare da muridinsa sai aka zo za a tsallaka teku sai wani dan nasiru ya ce muridin shi to akwai ka'ida ruwan nan zan nuna karama za mu tattaka ruwan ne kamar muna tattaka tun tauri za mu nutse ba to yayin da muke tattaka wannan ni zan rika kiran Allah amma kai karka kuskura ka kira Allah kai kuma ka kira ni shi wali dan Nasiru zai me zai kira Allah shi ko ridi ya kira wa ya kira wali dan Nasiru miridi yake to na amince da za shiga an hauka ruwa na takawa ɗaran-ɗaran. idan wani da nasiru ya ce ya Allah sai muridi shi kuma ya ce ya wani da nasiru wannan ya ce ya Allah ka tsare mu kar ka bari mu nutse shi kuma ya ce ya wani da nasiru ka tsare mu kar ka bari mu nutse wannan na kiran Allah wannan na kira dan nasiru wai sai shedan sai zai samu wannan muridi shi baka da hankali da shi yana kiran Allah kai kuma kana kiran shi yadda ya kira Allah kai ma ka kira Allah mana ya Allah da shedan da muridan nasiru wa shi aqida aqidan ka muridi ya ji wannan kuduwa ta shedan sai dai kiran dan nasu sai fara kiran Allah yana kiran sunan Allah yana cewa ya Allah kawai sai dade da ko dai na kiran wani dan nasu bai dade ba wani dan nasu kana tafiya kana tafiya sai kai baka zo muridi ba sai ka gane an samu matsala ya nitse ne sai kai wata karamar kai ma sai nutsu sami wani kifi ya haɗe shi ka lalubo shi karkashin teku ka tsamo shi ka fito da shi wace kace ya kai haka A da ke ka kiran kiran na ba wai sai ce ito eh yi ina kiran sunan ka sai wani zo ya ce ne na kiran sunan ka kira sunan Allah ba sai na kira sunan Allah ina kiran sunan Allah sai na nufi sai wani tasiri ya dariya ya ce yi rashin hankali wa ya gaya maka a wannan mukamin ka kai ka kira Allah kai ya maka kai ba kai ni ne daidai da kai ji za ka kira ni kuma in kira Allah shedan ne yanzu ya halakar da kai da ban wayo ba ka shi ka nutsi shi sa muridi maimakon ka roƙi Allah ya fi ma sauƙi ka roƙi shehu kai mukamin ka bai kai ka roƙo Allah kai tsaye ba sai dai ka roƙi wa sai dai ka roƙi shehu shi kuma shehu kujibu wannan kisa da na gaya muku wani babban malami ne babban shehi ne wai yake karanta wa jama'a ramar shehunai da matsayinsu matsayinsu ya kai ga su kadai ne za su yi alaka da Allah sauran muridai da sauran halitta Allah sun kide su zo karkashin su idan ka roƙi Allah ba za ka samu ba sai dai su ka roƙa in ka bautawa Allah bukata ba za ta biya ba sai in su ka bautawa wannan bukata za ta biya Allah ka ga Allah yake wai za su alaka ibadi an bayina suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni. ne sai ka kusa sai Allah yake fa inni qarib ni a kusa nake kenan Allah yana nesa da bayinsa ko yana kusa da bayin shi yana kusa da bayin shi malamai suka ce akwai wata latifa mai bin sha'awa a wannan ayar duk inda Allah ya kawo maganar tambayan an tambayi annabi in zai gaya wa annabi ansar sai ya ce fakul ka gaya musu ga ansa duk bakara hannasi babu inda Allah ya cire kalmar fakul sai a wannan aya da yace yasa ya kana da kamar wal maitir فيهما إثم kalmar ومنافع ba an ambaci kalmar kul ko ba ambace ta ba wa yas'alunaka ma fi yunfiquna aha aka ce kul al'afu sai da ka ambaci kalmar mai

kenan nan da ya kamata ya ce wai za ta halaka ibadi anni fa kul inni kare. amma nan sai aka cire ne sai aka cire kul kawai ita duk qur'ani banda wannan ayar ba inda aka cire wannan kul sai wannan ayar me yasa aka cire saboda magana ce tsakanin bawa da ubangiji shi wannan din ma Allah bai dafa shiga tsakanin bawa da ubangiji shi ita din ai kun ga magana ne dai ba ma aikata ba to ko a maganar Allah bai da ta shiga tsakanin bawa da ubangiji shi Allah bai da daga hannu ka roki Allah Allah zai saurare ka wa idza sa'alaka ibadi anni in na suka tambaye ka dangane da ni inji Allah Allah ya kwace ka ce musu a an sa wata magana tsakanin bawa da ubangiji fa inni qarib ni kusa nake inji Allah ujibu da'watad da'i ina an sa kiran bi kira kiza da ani idan ya fi kira kiza da ani idan ya kira ina ansa kiran mai kira kiza da ani idan ya me kenan Allah yana jira ka kira shi yayi me ya ansa ma Allah ka ansa ma ya ku bayin Allah ku zauna tare da malaman su ku koyi aqida ku koyi tauhid ku ta ubangijin ku da bauta nan ne zaka zama bawan Allah baka zama bawan wani baka sani ba to ba shi Allah wa man yatawakkal ala Allah inna Allah azizun hakim sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce wa lautara za a ce kaga in zai tawaffa lazina kafaru al-mala'ika yayin da mala'iku ke karɓar ran kafirai da ka gari da ra'ayta amran azima da ka ga lamarin mai girma da ka ga abin ban tsoro shine jawab inda a ce ka ga yadda mala'iku ke karɓar ran kafirai da ka ga abin firgici da ka ga tashin hankali saboda me yadribu da wujuhahu idan mala'ika zai karbi ran kafiri zai rinka dukan fuskar kafiri ba wai da arziki ake karɓar ba da tsiya tsiya ake shirara ana dukan fuskar ya bi rubu da wujuha wa mu nan suna dukan bayan su a dake shi ta gaba a dake shi ta baya da haka za a zarara ya Allah ka gafarta mana Allah ya za karbi mu ya Allah ka sa a sassauta mana wasu malamai sun ce ana ana magana a wajen yankin badar idan Allah zai karbi nan kafiri in kafirin yana malaiku za su karbi nan kafiri idan kafirin yana fusko fuskantowa ne to za a rinka tuka fuska shi ko kuma ya juya yana gudu ne za a karbi ran nashi za a rinka tukan bayan shi da haka za a kira ran cikin bala'i malamai suka ce ayar ta yi magana a yaƙi na badar amma ba a yaƙin badar ne kawai ba kafiri ko akan karansa zai mutu ya mutu cikin musiba ita mutuwa da kuke ganin ta nan wato tana da wahalar sha'ani Allah ka bamu da sauki wata nan sai a zo a same ka kwanci kan gadon rashin lafiya ko sai an juya sai an kwantar sai an tayar kana kwance ba lafiya duk likitan da ka sani an gayyato basirarsa ta kai kowa yana gaya mun sarki rashin lafiya mai zafi babban mutum ne bayan ya samu sauki ya ce akwai wata suma da ya yi likitocin kansu da suka auna su ba abin da za su yi sai da jira game Allah zai ya ce yalai na suka tambaye su ya jikin wane likitan musulmi ne ya kalle su ya ce the god has taken over god has taken over yanzu kan Allah ya karbi lamarin abin da za ku yi Allah kada ya san me zai yi kana kwanciyar da mala'ikan da da lura da ruwan da kake sha ya zagaye ya ya kai bawan Allah duk ruwan da ka sha a duniya ta nuna Allah yake baka na zagaye duniya gabar da yamma ruwan da za ka sha Allah ya halitta don ka sha babu ka shan yana mala'ika da ke lura da abinci ya zai shi, to duk abincin da ke duniya ka cin yana na zagaya ban samu kwarar gero ko dawa ko masara ko shinkafa wacce Allah ya halitta da ke babu ta ƙare wanda ya saurara jama'a ne a daidai lokacin kana da buhun shinkafa ɗari da hamsin a sito akwai katan na taliya saba'in akwai katan na indomi talatin akwai buhun siga goma sha biyar akwai duk wani kayan abinci kata komai akwai a tare a sito amma mala'ika na cewa ka cinye naka ka cinye na sauran da suwaye na sauran jama'a a lokacin zaka jana cewa an bashi kunu ya sha a ce ai ko ya sha amayar waye an bashi ruwa ya sha ce ko ya sha ma amayar waye dan me ba zai amayar ba ya riga ya sha na shi ina wannan zai zauna ina wannan zai zauna duk wannan fafutukar da ake ta neman duniya da duk dukiyar da ake tara wannan iya wacce ka ci a cikin ka kafin ka mutu ita ce ka ita ke nan, abin da ka a cikin ka ɗan rigar da ka saka ɗan wurin da ka kwanta an gama sauran da waye na magabata ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa ya zo lokacin da libar duniya idan bawan na kwarai ne Allah zai turo masa mala'ikan mutuwa cikin siffa mai kyau sannan mala'ikan mutuwa zai ɗauko runtuna ta mala'ikun rahama bibuluju masu hasken fuska sun sa fararen kaya zai zo da kana ganin su da idanunka duk wanda ga mala'ika ba zai bada labari ba amma kana ganin su idan yanzu zai maka sallama mala'ikan mutuwa zai ce assalamu alaikum daga sanda mala'ikan mutuwa ya nemo tawagarsa zai karbi ranka ya ce assalamu alaikum ko a zuciyarka ka ce alhamdulillah in Allah ya da an samu nasara ba ya zaman banza a duniya ba daga sanda mala'ika ya maka sallama mala'ikan da zai karbi ranka domin ba zai maka sallama ba sai idan kana da aqida shi na suratul nahl yace allazina tatawaffahum malaikatu tayyibina Thank you. Allah ya ce allazi da ta tawafa humul mala'ika to wayannan mala'iku ke zuwa ɗaukar ransu su same su qayyidin barkaka ne ba su kafirci ba ba su shirka ba suna kan tauhidi suna kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune tayyibin to mala'ikun da suka zo karban za su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ya sa muna cikin waɗanda za su ji wannan wannan sallama Ba wannan lokacin mala'ikan zai magana da ran yi ba fil jasadi tsayi ya ke wannan tsarkakakiyar rai wacce take cikin gangan jiki tsarkakakiya shi ne alƙur'ani mai girma ya bamu labarin a ƙarshen suratul fajar المؤمنة Ya ayyatu hannasu lmatsu ba'ina, ya ke wannan rai da tsatsiya. ran mai imani ke. Ƙirji ya yi larar da ke, to ga lokaci ya yi, ke koma zuwa ga Ubangijinki, rabiyatan, kina yarda ziya marbiyatan a bar yarda. Allah ya yarda da ke ke kin yarda da Allah Allah ya yarda da aikin da kika zo da shi kima ki da karfin da Allah ya baki radiyatan mardiya ke yanzu za a zara ran idan an zara ran ina zai tafi zai tafi rayuwar barza to a rayuwar da zai yi ta barzahu ba shi kare zai zauna ba tare da yan masu masu kare zai zauna shi yasa ke fada kuli fi ibadi shiga cikin bayina ki je ki rayuwa tare da bayi masu imani rayuwa ta barza waɗanda suka riga mu mutuwa yanzu haka to a rayuwar barzak suna haduwa a rayuwa ta me ta barzak karanta kitabun ruwa na alama ibn al-qayyim al yanzu yau idan wannan wani ya rasu ran yana shiga rayuwa ta barzak ɗan uwansa da ya san su a nan duniya da suke aikin addini Allah zai hada su kare za su rinka tambaye shi ina wane yana nan yana ta fafatawa ya su ana ramma ce yana nan yana jan bugi yana tafi ina sunna tv yana nan yana daukan wa'azi yana nuna wa Allah ina wane yana nan yana aikin alkhairi idan ya tambayi wani wanda ya riga shi mutuwa sai aka tambaye shi waɗanda suka mutu suka tambaye shi a to ina wa ne sai shi ai ya riga ne mutuwa ya riga ka mutuwa yi? Eh. ba ku haɗu da shi ba ba mu haɗu da shi ba to alama ne da tsawutan lokacin sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bihi al muraddiya an tafi da shi zuwa uwarsa hawiya kir hawiya ta zama ita ce mai shi yasa ba mu kai shi ba yana can wajen uwarsa hawiya dan wutan shi yasa yanzu da zai bar duniya duniya zai bari amma ka ce fada kuli fi ibadi kenan akwai su bayin Allah da ke rayuwa da zai je rayuwa tare da su daga nan kiyama in ta tsaya fa wanda kuli jannati daga nan kuma sai ki wuce zuwa aljanna to haka za a tattaro ran a tattaro ran ana karɓar ran akwai wani kafani da suka zo da shi daga aljanna an sa turaren aljanna yana kanshi a ciki za a tara a dauki ran a sama da shi duk sama da aka je sai sun ji kanshi mala'iku su ce kanshin menene a ce wane ne kan kasuwa ne a wuta ko ya bi Allah ya yi kasuwanci bisa dokoki na musulunci ya taimaki masallaci ya taimaki marayu ya taimaki gajiyayyu ya yi sallah akan lokaci kasuwanci da bisa zai hana shi ta sani ba Ya yi kaza ya yi kaza yau Allah ya sa an karɓo rayuwarsa zai koma zuwa ga ubangiji mala'iku sama ta shi su kare mishi addu'a har sama ta bakwai daga nan ne Allah zai bada umarni ce uktubu kitaba abdi haza fil indiyin ku je littafin nan da aka rubuta sunayen yan aljanna da ke indiyin ku je ku rubuta sunan wannan bawa na a ciki dama shi duk wanda kaga sunan shi a ciki yana cikin al'abrar كلا Aha. Allah ya ce wani littafi ne da ke da lambobi an rubuta sunayen mutane ne a ciki. Ana yi wannan sai Allah ya ce ku mai da ran duniya. Mu da ma ana nan ana ta faman kaca-kaca da wankan gawa ko ana sallar gawa a ɗauka a kai kabari Allah ce ta kuma da ran a jikin gaggar ya yi rayuwa ta barzak ba irin wacce ta yake yi ba shi ne ma'anar min ha kalaka na ku daga ƙasa muka halice ku a ƙasar zamu mai da ku kuma daga ƙasar da zamu mu da ku ranar tashin alkiyama wallahi idan ba wannan na banza ne tun sanda mala'ikun za su zo mala'ikan mutuwa zai dauko su mala'iku ne masu ban tsoro masu firgici masu mala'ikun azaba Allah karka gwada mana su ya suke ma ya Allah ba mu so mu sani sun zo da wani tawul da ke kushe da wata guba daga wutar jahannama rai idan ya gansu zai koya a cikin jiki da tsiya za a rinka fisgoran azabar da yake ji ƙara a sa maka ƙugiya a baki ta wuce makogoro ta shiga cikin cikinka ta kama hanjinka da kayan ciki da hanta da taifa ta kisgo su ta bakinka azabar da za ka ji a wannan lokacin a azabar cikin ciki za a zare masa rai kuma sai an cire ran daga nan a dangawa wa mala'iku su kama hanya ran yana wari kowace sama aka je mala'ikun sai sun tsire masa albarka in an je sama ta bakwai Allah ce da an je za a wuce zuwa sama tun sama ta farko Allah zai sa a kulle ba za a wuce da shi saboda wari mala'iku ba sa jin wari bayan sun tsaye masa albarka ba za su ji wari ba a kulle kofa kake wuce shi yasa Allah ce la tufattahu lahum abwaabus samai wa yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamal fi samir qiyam Aha. Aha. Daga nan za a kaɗo ranta dawo zuwa mai rangaji. mu kuma nan ana ta kokarin me wanke gawa kaga abin su mutum da ke shiga dan dake kunna shawa ya yi mitsin ruwan sanyi da zafi ya yi wanka ya goge jiki da tawo ya fito yana zara ido shi an waye gari shi yake dagawa ana wankewa matar da za ta je da sabulu mai kanshi ta yi wanka bayan ta yi sabulu da gyara fata wata inda shiga sai ta yi wanka da wajen sabulu kula bakwai yau an waye gari ke wa me ke wa wankewa yanzu an gama haɗawa an lullube cikin likafan duk manyan rigunan su na an su duk min zanuwan da an aji. an dauko farin likafan na an naɗe a ciki a lokacin za a ɗauka kama hanya zuwa ina kabarta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ɗauki gawa za a kai ta makabarta in ta mutumin kirki ce za ta rinka yin magana tana ƙarfi buri ƙarfi buri Kuyi sauri ku kai ne ku sauri ku kai idan gawa ta mutumin banza ne za ta rinka ihu tana kururuwa yana ila aina antum zahibu nabi aina tazhabu nabi ina za ku kai ne ina za ku kai ne manzo Allah yace yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan ko ta halitta Allah na jin kururuwar da gawa take in za ka ta makabarta dan adam ne kawai baya ci manzo Allah ta ce in ku dogo gawa za ku kai ta ku rinka sauri aka ce saboda mai ce ɗan biyu in mutumin kirki ne zai je zuwa ga ramar Allah kar ku bata mashi lokaci in mutumin banza ne bala'i kuka ɗauko ku sauri ku sauki shi yasa Usman a fara yin kabar ya rinka kuka ke a ce ka tuna wuta ka tuna aljanna baka irin wannan kuka ba sai ya jika gemun sai ya jika rigarsa ya ce kunni na ji manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al-qabru awwalu manazil al-akhirah in za a je lahira state na farko shi ne kabari dangi da yan uwa da kowa suna kallo za a dauko ka a aje ka bakin kabari ana ta gyarawa sai ya ce ba ko ya ko ka gani babu komai a ciki in ka samu gurbin wuta da kayan ka kaso in maciji ka samu da kayan ka kaso in kunamu ka samu da kayan ka kaso in bala'in da ka samu da shi ka zo ba nan ka same shi sabari ya ce ya kai wannan bago shin ya san cewa nan gidan yunwa ne ka zo da abincin da zaka ci ka san gidan kishirwa ne ka zo da ruwan da zaka sha ka san ba iska shaka ka zo da iska da kake bukata ka san kai kadai zaka zauna ka zo da abokin hira uwa zan sake janka karka ce na razana ka zai yi ma zancen gidanka wanda farko za a kai ka dan da ka mutu ba da wai ba kwanciyar kabari tuno ta. ba katifa za ka yi ta ba fulo haka za ka kwanta babu juyi don ka huta ka ji zance ba na wai ba babu iska babu fanka babu ac babu fanka kai kadai ba tashi barka sai abin da kawai ka shuka zai fito maka ba da wai ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi